Wasu mutane biyu sun mutu a wata fashewar bam da ta auku a kamfanin man Adax da ke garin Izombe na ƙaramar hukumar Oguta ta jihar Imo a safiyar jiya Laraba. Kimanin kwanaki goma bayan wata fashewa ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗari a wata matatar mai da ke ƙaramar hukumar Ohaji Ebema ta jihar Imo. Ko da yake 'yan garin Izombe da dama sun ƙi ko uffan akan wannan lamarin. Mr. Gabriel Nwafo, shi ma ɗan asalin garin Izombe da kuma mazaunin garin, ya shaida min cewa. Uh, boy su gara the company there. So, on the way, the explode their body. Ya ce akwai matasa maza da suka je da nufinta da kamfanin, amma yayin da suke ƙoƙarin ƙusa wurin, sai bam ɗin ya fashe ya kashe su. tana yiwuwa sun karbi kuɗi ne daga wasu su cinnawa kamfanin wuta, kasan wasu na iya aikata kome saboda kuɗi. Duk da cewa rundunar 'yan sandan jihar Imo ta riga ta tabbatar da wannan al'amarin, na nemi ƙarin bayani daga kakakin nata CSP Mike Abatam, amma duk yunkurin samunsa ta wayar ta tarho ya faskara. Kamfanin Adax Petroleum yana ɗaya daga cikin kamfanonin mai biyu da ke garin Izombe mai arzikin man fetur. Kuma wannan garin na ɗaya daga cikin garuruwa masu fuskantar barazana sosai daga ayyukan 'yan bindiga a jihar Imo. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.